بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كتاب بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عينهم وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 yayin da daidai da wato 21 ga watan 6 shekara 2015 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na Hausawa, a kuma wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na ainihin wato Kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da tafsirin alkur'ani mun tsaya muna cikin surata ali imran a aya ta 172 za mu tashi aya ta 173 kafin nan kamar yadda aka sani wannan masallaci ko wannan mu'assasa ɗaya daga cikin aikin da take kula da shi shine abin da ya shafi tallafa ma gajiyayyu da kuma marayu da take daukan nauyin karatuttukan wasu daga ciki wanda sun kai mutum hamsin su ita wannan santa take biya masu kudin makaranta boko da islamiyya a shekara daya da haka ga mutanen da za su ci gaba da aiko mana taimako na kuɗi a kan namba ɗinmu 00 guda 4 sai 18466 wato da hausa sifili sifili guda hudu daya takwas shida wato hudu shida shida sai biyar sannan muna ci gaba da sanar da mutane cewa ga wanda suke yankin unguwar dosa da safi a masallacin zaid bin sabit muna gabatar da tafsiri na mata daga karfe tara da rabi zuwa illa masha allahu hakanan wanda suke tsallakin ka daure da keke b da keke ainihin wato 1 da kuma hain dan bushiya muna gabatar da tafsiri a hain dan bushiya wato sabon gida layin abubakar suleiman bayan sallar la'asar allah madaukakin sarki ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri akan haka allah bismillah بسم الله Allah ta'ala yana bayani akan masu imani lokacin da aka cincirun do aka yi taron dangi a kansu nu'ayin bin mas'ud ya zo yake cewa ku ji tsoro kar ku fita lallai mutane sun riga sun taru a kanku su kuma sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka da suka fita Allah ta'ala sai ce fankalabu bayan sun fita sai suka dawo bi ni'imatin min Allah da ni'ima daga gurin Allah wa fadlin da kuma ainihin wato falala lam yansaskum su wani abu na cuta bai same su ba wata ba'u ridwan Allah saboda sun bi ainihin wato neman yadda Allah wallahu zu fadlin azim Allah ma abucin falala ne ainihin wato mai girma wannan ayar da Allah ta'ala ya ce fan qalabu sai suka jiyo alfa'u ɗin atifati in qalabu kuma fi'il madin ne mabni ala dhamm salihi bi wawal jamaa wal fi mahalli raf'in fa'il bi harfu jar ne ni'mati ismu majrur ne bi bi min Allah al jar wal majrur shine fi mahalli jar na ainihin wato ni'ima wa fadlin ma'atufun ne akan ainihin wato ni'ima da haka suka ce shibhu jumla har wa yau بنعمة من الله وفضل في محل نسب حال الانقلاب في اللغة شين الرجوع داوة ناك مصدر صادق انقلب ينقلب الانقلاب دي شين أينهم وتجاوة sannan yana daga cikin babi na mutsawa'a shine biyayya da haka in ka ce kanabtu fulanan na jujjuyawa ne to in ka ce in to siye mun biyayya kuma ya ainihin wato jujudin da haka wannan shi ne fanqalabu da haka sai suka ainihin wato juyo bi ni'imatin min Allah da ni'ima daga gurin Allah wasu malamai suka ce a wannan yaki da aka fita juyewar da suka yi shine sun samu arrifku fi tijarati wato riba an fita dan a buga da makiya yakin bai yi ba kuma suka samu kayan kasuwanci suka siyar da kayan kuma suka siyo wanda za su siyo suka dawo da ainihin wato riba mai girma ya tabbata a cikin littafin aljami'u li ahkamil qur'an na babban malami imam al-qurtubi imam al-qurtubi bayan ya kawo wannan ayin sai yace qala ulama'una malaman mu sun ce da haka dole ne idan mutum yana harka karatu a san waye malamin sa kar ka zo kana harka karatu ba a san malamin ka ba sai ka ce ka duro daga sama yace qala ulama'una malaman mu sun ce lamma fawwadu umurahum ilayhi yayin da su waɗannan masu imanin suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa a tamadu ƙulubihim alaihi zukatansu suka dogara a kan Allah ta'ala a ta'ahun min aljaza'i Allah sai ya ba su wato na sakamako arba'ati ma'anin abubuwa guda hudu ya ce na farko shine an ni'imatu Allah ya ba su ni'ima sannan na biyu wal fadlu Allah ya ba su falala na uku wa su Allah ya karkatar da mummunan abu bai shafe su ba na hudu ittiba'ur rida sun bi yarda Allah subhanahu wata'ala na haka a wajen fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin malamai suka yi magana ainihin wato guda uku shine fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin shine annaha al-ajr sun dawo da falala daga gurin Allah da ni'ima daga gurin Allah shine sun samu lada mai dimbin yawa wannan magana ce wanda mujahid ya faɗe ta wasu malamai suka ce san qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin shine al'afiyatu sai suka dawo da ainihin wato lafiya wanda malam siddi ya faɗi wannan magana wasu malamai suka ce san qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin shine al-iman wan nasr suka dawo da ƙarin imani da kuma nasara da suka samu a gurin Allah wannan maganan ainihin wato malam sujaji ne ya ainihin wato faɗe ta sannan lam yasassum su wani abu bai shafe su bana ainihin wato cuta bayan sun fata in ji Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'u sannan suka bi ridwan Allah da haka lam harfu nafiyun ne wa jismin wa qalbin mabdin ala sukun yamsas fi'lun mudari'un ne majzuman bilan wa alamatu jazmihi as-sukun hum shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam su'un shine fa'ilun mu'akkar da haka wata cuta karama ko babba a wannan lokacin da suka fita karo na biyu bai same su ba sannan wata ba uri diwanallah kuma suka ba ainihin wasu yarda Allah subhanahu ta'ala. da wannan za ka gane cewa fa duk mutumin da ka ga Allah ta'ala ya yarda da shi to babu yadda za a yi ba kai cas ba kai azba Allah madaukakin sarki ya yarda da kai sahabbai da kaji qur'ani yana buga tambari akan su yace radiyallahu anhu wa radu anhu to ba fa haka kawai ba Allah ya yadda da su yadda ta bangarori guda biyu aka samu sai da suka yadda da Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki shi ma ya yadda da su kowane dan adam akan kin kansa babu wanda zaka same shi fati sai ya ce maka ya yadda da Allah to amma inda rikicin yake waye yake da tabbas Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya yarda da shi babu wanda suka samu wannan garantin in ba su haɓai ba su ne suka yadda da Allah kuma kafin su bar duniya sai da suka samu garantin Allah ya yarda da su Allah ya ƙara masa haɓɓai yadda Allah ta'ala ya ta'afa manitta ba a ridwan Allah yanzu mutumin da yake bin neman yadda Allah kaman ba a bai sassatin min lahi. zai yi daidai da wanda yake neman ya jama kansa fushin Allah wa ma'awahun jahannam wanda makomarsa wuta wa bi'sal masir tidda makoma inji Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min lahi. yanzu mutumin da ya gina foundation din aikinsa akan takawa daga gurin Allah sannan wa ridwan da kuma neman yadda Allah Khairul amman assasa bunyanahu ala shafadir funhari shine mafi alheri akan mutumin da ya gina aikin shi akan gaban wuta da haka fanhara bihi fi nar jahannam sai kuma gabar targuza da shi sai cikin wutar jahannam Allah ya kiyaye wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane azzalime wannan yasa Allah ya kalli sahabban annabi ya ce musu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan fi yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah Allah madaukakin sarki ya kuma kallon sa yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna dan haka Allah madaukakin sarki ya kuma ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar sai ce walladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su su ma yarda da shi Allah subhanahu wa ta'ala din sannan wa a'adda lahum jannatin tajiri min tahtiha jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawz sannan Allah ya kuma cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara duk wani mutum a cikin wannan al'ummar da zai samu yadda Allah to kafin Allah ya yadda da shi sai da ya fara yadda da sahabbai sannan bambancin naka yaddan da nasu kai ka yadda da Allah ne amma baka da tabbas Allah ya yadda da kai amma su sun yadda da Allah kuma suna da tabbas Allah ya yadda da su shi yasa babu mutumin da zai zo yana da tuhuma kan sahabin annabi in ba mutumin da yake zindiki ba wanda ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyada na musulunci a bakinsa kamar yadda abu zur'a yake cewa idan ra'aita ahadan idan kaga wani mutum idan ra'aita rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama yace fa alam annahu zindiqun idan kaga wani mutum yana taɓa mutuncin sai daga cikin sahabban annabi abu zur'a ya ce to ka sani wannan mutumin zindiki ne kawai ya bayyana musulunci a baki ya kuma ainihin wato ɓoye zuciya duk mutumin da ya yarda da ƙur'ani yadda ta gaskiya cewa wannan littafin na Allah ne to za ka ga babu tuhuma tsakaninsa da sahabban annabi amma duk wanda yake da tuhuma akan ƙur'ani to labudda kuma kaga yana da tuhuma akan sahabban annabi kuma ka raba ɗaya biyu duk mutumin da ga yana da tuhuma akan sahabban annabi to yana da tuhuma akan littafin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake ta la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سيشي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم sannan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sayyati radiyallahu anhum waradu an sun yadda da Allah Allah shi ma ya yadda da su sannan yace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya sannan yace jazaohum inda rabbihim jannat ta tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ce radiyallahu anhum waradu an sai ce zalika liman kashiya, rabba su yan shiya sun ce wai khairul bariya shine ali wa shi'atu wa imamu shuhudi ya kawo a tafsirinsa durrul mansur ya ce khairul bariya sune ali wa shiyatu kaga duk wanda ba ali wa shiyatu ba kenan yana cikin sharrul wa sharrul bariya a tasu fassarar umar yana cikin sharrul bariya kuma ali yana sana umar sharrul bariya ne ya dauki yassa ummu kursum wanda fatima ta haifa ya je ya ba ainihin wato sharrul bariya Allah ka kiyaye mu da wannan muguwar aqidar Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa allazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wajen hadufi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suka jihadi da dukiyarsu da rayukansu don wannan addinin Allah ya daga Allah ya ce a'azamu darajatan inda Allah su suka fi kowa daraja a gurin Allah wa ula'ika humul fa'izun wa'annan su ne masu samun babbar rabo Su ya ce yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin min Allah yana musu bishara da wata rahama daga gurinsa sannan wa ridwani ga kuma wata yadda wa ga kuma aljanna lahum fiha na'imun muqim ga ni'ima matabbaciya a cikin ji Allah Allah ya kuma cewa wa'adallahu alladina wa'adallahu almu'minina wal Allah ya yi masu imani maza alƙawari da mata me yi musu alƙawari sai ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljanna wacce koramu ke gudana a ƙarƙashin ta wacce za su dawwama wa masakin tayyibatin fi jannati adn da kuma guraren zama a cikin aljanna Allah sai ya ce wa ridwanun minallahi akbar bayan shiga aljannan kuma ka samu Allah ya yadda da kai to yadda Allah akan ka ya fi kuma shiga aljannan girma da haka su sahabbai tun ma kafin a tafi aljannan sai da suka samu abin da ya fi aljannan girma a gurin Allah shine yarda Allah subhanahu wataala Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu shi yasa yace zalika huwa al-fawzul azim sannan yake kula a unabbiukum bi khairin min dalikum lil da taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun sayati wa rijwalun min Allah wallahu basirun bil ibadi Allah ta'ala ya kuma cewa ilamun ku sani annamal Hayati Duniya, la'ibun wala rayuwar duniya wasa ne kawai da warki sannan wa tafakurun bainakum wa zinatun da kuma ainihin wato kwalliyar duniya wa tafakurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku Wata takafur fil amwali wal auladi da kuma ainihin wato kokari wala su ya wuce wani wajen tara dukiya da 'ya'ya Allah sai yace kamar salgaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu mutaman wa fil akhirati adabun shadid sai yace wa magfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur to sahabbai sun bi yadda Allah subhanahu ta'ala da ka wallahu shi Allah subhanahu ta'ala. zu fadlin ma'abucin falala ne sannan azim falalarsa mai girma ce da haka alwawu wawun istiqinafiya ce lafzul jalala shine mubtada zu kuma khabar ne na mubtada marfu'un wa alamatu rafihi alwa niyabatin an dhamm li annahu min asma'i sitta ko min af'alil khamsa duk ana faɗan wannan wa huwa mudafun fadlin shine mudafun ilayhi huwa manqul da azimin shine ainihin wato na'at da haka wallahu azim jimla ce ismiya wato la mahalla laha wato isti'nafiya da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wallahu zu fattin azim Allah shine ainihin wato ma'abutun falala ainihin wato mai girma to kamar yadda muka ce ba ka samun yadda Allah haka kawai ba kai casba ba kai azba Allah yadda da ke zai yi ba idan kana neman yadda Allah sai ka tashi kuma jiya kun ji abin da muka faɗa maka ce sahabbai Allah ya faɗi cewa alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh sai da sahabbai ya zamanto Allah da annabi da addinin Allah ya fi kowa a gaban su sannan suka samu wannan dan Allah ya ba su zaɓin abu guda uku da abu takwas kuma suka ajiye abu takwas suka ɗauki abu guda uku ba za ka gane wannan ba sai ranar da ka tafi aikin haji daga garin makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita 400 a ƙasa lokacin da ba mashin ba mota ba keke abin hawan jaki ne rakumi doki amma aka sabai suka haƙura suka bar garin makka suka tafi madina babu wanda yake da kosi kuma ka saba da guri a zo a ce rana ɗaya ka tashi ka bar gurin ba ƙaramin tashin hankali ba kaga yanzu da aka yi ta fama da matsaloli a baya idan mutum ya tafi aikin haji yana jira ƙasar zai gane cewa ƙasar da ya shigo akwai bambanci fa da ƙasar da ya baro tun daga ɓangaren wuta inda daddare ne zaka gane cewa fa inda ka zo yanzu yana da bambanci da ƙasar ku ruwa in zaka sha sai ka gane akwai bambanci abinci in zaka ci duk babu babun ka da safa da rana sai ka hada da wani rabin kaza ka turmi shekarun ne da haka duk kowane loma sai ka dan bantaro dan bantaran kaza sai ka dan hada haka zaka ci abinci amma saboda sabo da an taso an gama zaman mina mutum ya zo ya yi tsawafi ya gama aikin hanci ga baki ɗaya to daga lokacin ne alrafusu da alfusuku da aljidalu ake fara saboda za ka ga duk wannan yanayin da mutum yake ciki wanda ya bambanta da ƙasar shi shi bai saba da can batun da ya saba da nan yanzu allah allah yake ya baro can ya yi ya dawo nan da in aka sa shedul ɗin jirgi aka ce to za ku taso karfe kaza wani da an samu matsala jirgin an ce to an ƙara kwana biyu sai ka ganshi yana zage-zage in ka ce mai haƙuri ce wallahi a karama kalla ba magana haƙuri yanzu tun da an riga an gama magana aikin hajji sai ganshi yana danno a sha ba saboda kwai saboda nan ya saba can bai yi ba bai saba ba an haifi sahabbai a garin makka a nan suka taso a nan suka girma rana ɗaya aka zo aka kore su daga garin kuma suka haƙura suka bar garin suka tafi dan kawai suka cewa sun tsira da addinin su amma wani matsiyaci kawai ya zo ya rasa wanda zai hau kansu ya bi ta kansu ya nukurkushe su sai waɗannan mutanen yasa dukkan wata aƙida da ta zo ƙoƙarinta shine sai ta zubar da mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne mu kuma mu tashi mu kariya akan mutuncin waɗannan mutanen dan daga lokacin da aka ruguje su an ruguje addini kuma dan kowa ya sani su suka ɗauki addinin nan na musulunci suka kai shi gabacin duniya da kudancinta da arewacinta da waye da waye da waye da makamantansu kuma musamman manya-manyan abokan annabi guda biyu abubakar da umar sun ba da gudunmawa addinin nan ya kai inda bai kai ba bayan annabi ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala allah ta'ala ya shirya da mu akwai wata nasiha da abu nu'aym ya kawo a littafinsa ainihin wato alhiliya yake ainihin wato ya kawo yace haddathana mubaraku abu hammadin qala yace sami'tu sufyan as-sauri yaqra'u naji as-sufyan as-sauri yana karantawa ala ali bin al-hasan daga ali dan wato dan hasan ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bait Allah ya kara musu yadda yace masa ya akhi ya kai dan uwana utlubul ilma lita'amala bi ka nemi ilimi dan kai aiki da shi wala tatlubannahu litubahi bihi al-ulama kada ka nemi ilimi dan kai alfahari da malamai kar yi haka kun san wani zai tashi ne mu karatu ne dan ya kecere ni a ce ai yanzu a cikin samari duk garin nan babu wanda ya kai shi ka je ka nemi ilimin dan haka a faɗa ka je lahira kuma ka ci bugu wallahi wata mari ya bihi sufaha kada ka nemi ilimi dan kai jayayya da wawaye wata akula bihi agniya kuma kada ka nemi ilimi dan ka karba abin da ke hannun mawadata sai ke ta fa inna zalika min ilmika fa inna zalika min ilmika ma amilta bihi lalle abin da ya dace shine kai aiki da abin da ka sani wa alayka ma dayya'ata minhu sannan laifin abin da ka tozarta na ilimi zunubin yana kanka yace faqad balagana wallahu a'lam labari ya iso mana Allah shine mafi sani annahu man talaba alkhaira duk mutumin da yake neman alheri sara gariban fi zamanina to sai ya zama bako a cikin wannan zamanin yanzu duk inda ahli sunna yake in ya tashi ce sai an dabbaka sunna yadda take to bako yake kuma sai ga ana ta labarin shi anguwa ya tsananta ya zafafa ya zama dan kaza ya zama dan kaza to amma alhamdulillah ana nan ana walƙiya kowa yana ganin kowa yanzu masoya annabi na gaskiya suna bayyana maƙiya annabi na ƙarya kuma suna bayyana sannan yace masa wala tautashi kada ka rude wastaqim ala sabili rabbika ka tsayo akan tafarkin ubangijinka fa innaka in fa'alta zalika idan ka aikata haka kana maulakan Allah wanda zai didinta al'amarin ka ne Allah wa jibrilu wa salihul mu'minina da kuma mala'ika da duk wani mutumin kirki sai ce yace washtagil bi dhikri uyubi nafsika an dhikri uyubi ghayrika sai ce ka shagaltu da tuna ambatan aibun kanka kar ka shagaltu da tuna ambatan aibun wani kamar yadda yanzu muke kowa da tasa matsalar da harkar da ya kamata ya tasa a gabanta amma ba ma yi sai mutum ya ajiye tasa harkar sai zo tasa harkar wani gaba wani za ka fita da safi bai ba ka ajiya ba amma ya zira ido ya ga karfe nawa kake fita karfe nawa kake dawa yadda ka san an turo shi ya zama mai gadi a kanka yadda ka san an turo shi kamar in ka mutu shi zai tsaye da kai maka hisabi idan riga ka canza yana kirga da rigar in rigar sun fara mutuwa ne yana sanar da cewa ayyanda kayanka sun fara mutuwa yana fahimta fa garin ya kare maka yanzu haka ya mutane sun daina abin da ke gaban su sun dawo abin da ya kamata su sa to wannan bai kamata mutum ya zama haka ba sai ya ce masa wa'azin alama qad madamin umrika sannan ka yi bakin ciki akan abin da ya wuce na rayuwar ka fi gairu tsalar da akhiratika wanda ya riga ya wuce ba a gurin neman lahira ba sannan ya ce wa aksir min al-bukai ka yawaita kuka alama qad waqarta bihi zaharaka akan abin da bayan ka ya dauka na lillifuka yace la'allaka tatakallasu minha ba mamaki ka kubuta daga ainihin wato wannan sannan yake ce masa wala tamalla min alkhairi wa ahlihi kada ka kuskura ka kusa daga aikin alheri da kuma ma'abuta alheri din sannan ya ce wala ta ba'at anhu kuma kada ka yi nisa da su in dai mutanen kirki ne mutanen alheri to ko da yaushe kakka kosa gurin zama da su kuma kada ka yi nisa da su sai ce fa innahu fa innahum khairul laka ma suwahum domin mutanen alheri a gurin mu'amala su suka fiye maka akan wani wanda ba su ba sai ya ce ainihin wato wa mallal juhala ka kosa da jahilai wa batilahum da kuma bannassu Sanan ya ce wa taba'atan ka nisance su fa innahu lan yanzuwa man jawarahum duk mutumin da ya ce zai ainihin wato yi mu'amala da su to babu yadda za a yi tsira illa man asamahu Allah sai idan Allah madaukakin sarki ya tsare shi yace wa in aratta lahaqa bis salihin fa amal bi amali salihin idan kana so kuma idan an je lahira Allah ya hada ka da mutanen kirki to ka tashi tun anan duniya kai aiki irin na mutanen kirki babu yadda za a yi shattana ya nisanta imamu shafi'i ya ce tarjun najata wa lam tasluk masalikaha kana so ka tsira in an je lahira kuma a duniya baka kama hanyar tsiran ba yace a inna safinata la tajri alal yabs kwale kwale ba ta gudu akan tudu tunda mutum yake a nan garin waye ya taba ganin kwale kwale na gudu a madabin lawai waye ya taba gani saboda ba hanyar kwale kwale ba ce ba ka komai a nan duniya kuma wai kana sa rai wai in an je lahira Kuma mutanen da suka tsaya suka yi imani a duniya suka yi aiki mai kyau kuma wai ku tashi tare a ina wannan ba zai yi ba sai yake ce a waktafi asa bima a sabta mina duniya ka wadatu ka isu da abin da ka samu na duniya wala saman layin saka kada ka manta da wanda bai mantawa da kai kada ka bar wanda ba zai kyale ka ba waye wanda ba zai kyale ka ba kuma ba zai manta da kai ba shine Allah subhanahu ta'ala sannan ce wala taghfal amman qad wakila bika kada ka rafkana akan wanda aka wakilta maka shine ainihin wato mala'ika sai yace yuhsi asaraka wa yaktabu amalaka yana ainihin wato kiyaye duk wani gurabu naka yana rubuta aikin da kai sai ce raqibillah ka kiyaye Allah fi cika, wa alaniyatika afoyanka da bayyananka wa huwa alaika Allah yana mai kiyayewa kanka. sai yace wastahi mimman huwa ma'aka wa huwa aqrabu ilayka min hablil ka ji kunyar wanda ke tare da kai shine mafi kusanci ta tare da kai fiye da jijiyarka ta wuya sai yake cewa ainihin wato ka san kimar kanka wa haƙarata ainihin wato eh, sai yake cewa wabki ala nafsika warhamha ka yi kuka a ranka ka yi ƙoƙari abin da za ka tausaya mata fa innaka illam tarham halim turham idan baka yi aikin da za ka ja ma kanka rahama a duniya ba babu yadda za ka je lahira a yi maka rahama sai yake cewa wala ta ha kada ka haɗinci ciranka. wala turi duha, sannan kada ka gangarar da ranka gurin da yake na halaka ne sai yake wa kusmin halaka ka riƙi abin da zai maka amfani yau din nan fa in naka bi yawmika wa lasta bi gadika yace domin yau kake da dama gobe baka da tabbas a kanta. wannan ramadan ɗin kake da dama ramadan mai zuwa baka da tabbas kan shi mutane da dama mun yi ramadan da ta wuce da su Allah ya kaddara Ramadan ya dawo kun ba za a Ramadan din da su ba sai yake cewa ka annal mauta kamar mutuwa qad nazala bika ya sauka gare ka sai yace wala taghfal ghafalatil ghafilina wal jahilina kada ka rafkana rafkana irin na jahilai sai yace wa aksir min al buka'i ala nafsika ka yawaita kuka akan ranka falasta min adh-dhahiki bi sabilin in aqalta yace babu ainihin wato wani hanya falasta min adh-dhahiki bai daga cikin ainihin wato dariya in aqalta faqad bulligtu wallahu a'lam anna Allah ta'ala ayyara aqwamin fi kitabihi bidh-dhahiki bai daga cikin yin dariya idan mutum yana da hankali akan abin da bai dace a yi dariya ba ya ɗauka kuma yin haka yana daga cikin bin tafarkin Allah ya ce Allah ya aibanta wasu mutane saboda yawaita dariya da suka yi sannan watar kilbuka da kuma barin kuka Allah sai ya ce musu afa min hadal hadisi ta ajabu. yanzu akan wannan alqur'anin kuke ta mamaki sannan wata da hakuna wala ta bakun idan an karanta qur'anin sai dai ku dariya ba za ku kuka ba ko kwa in an karanta qur'anin sai dai mutane su dariya ba za ku kuka ba wa antum samidun haka fasjudu lillahi wa abudu sannan wa madaha aqwaman fi kitabihi Allah ya yabo wasu mutane a littafin sa faƙali yake cewa ya firru na lil'azakani ya bakuna wa ya ziduhun kushu'a ya ce wa ƙadi balagana an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo mana daga annabi annabi ya ce idan ahabba Allah qauman ibtalahu in Allah yana son wasu mutane sai ya jarrabe su famar ya falahu rida wanda ya yadda cewa wannan jarrabawa ce daga gurin Allah sai yadda Allah ta tabbata akan shi wa man saqita falahu suqut wanda kuma ya yi fushi ya ƙi yadda da wannan jarrabawa ce daga gurin Allah sai fushin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata a kan shi da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa habbai yadda da matsayi a gurinsa. aya ta gaba sai ce inna ma me Allah ta'ala sai ce inna ma lallai fa abin sani kawai fa zalikum shaytanu wannan shaytan ne yukawwifu awliya'ahu yake tsoratar da ainihin wato wanda sai yake jibinta al'amuran su da haka fala kafuhum kada ku ji tsoron su wa kafuni Allah ya ce ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in dai kun kasance kuna da masu suna da imani da aka duk sanda aka samu wasu aka ce sun yi cincirundu sun tara kaza sun yi kaza sun yi shiri a kanku wallahi matukar abinda kuke gaskiya ne da taronsu da cincirin da su kada ya sa ku ji tsammanin cewa an kariya kariya da shi kenan an durkusar da addinin Allah na sha faɗa muku a nan masallacin tunda muke tafsiri na ce wannan da shi nake kwana da shi nake tashi babu wani wanda ya isa ya samu ƙarfin da zai durkushe ya murkushe addinin Allah babu shi mutum zai yi abin da zai kuma ya tafi kuma zai bar addinin yana nan domin ka'ida ta huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi tana nan haka ahli sunna suka fara da a wannan akwai wasu gurare da aka ci alwashi cewa wato in dai wasu ma masu mulki in dai su ne suke kan madafin iko sai sun ga yadda za a yi sunna tawala kuma a guraren da suke wannan maganan yanzu babu inda sunna take walawa kamar irin guraren da aka ci wannan alwashin kwanaki wani dan uwa a kasar Ghana a wani guri a wani abu da ya faru sarkin wani gari ne daga kawai mutanen garin wasu sun zo da sunna shi da kanshi ya jagoranta aka je har cikin masallacin ya ce a rushe masallacin sannan aka ce duk wanda aka kama daga cikin ahli sunna a kashe shi kuma ya ba mutanen garin umarni wallahi a ƙasa wani da mata da ƙananan yara akwai wanda sun yi tafiya a ƙasa ta fita kilomita ɗari daga ƙauyen da abin ya faru kafin su zo ainihin wato cikin garin a akara babban birnin ghana amma allah maɗaukakin sarki in ka zo kaga irin halin da suka shiga ciki na damuwa da tashin hankali duk in ka kalli wani ba za ka ƙara kallon shi ba sai ka zubar da hawaye saboda irin bala'in da ya samu kanshi a ciki wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa aka yi musu wannan ba wani mutum ya zo ya kalle su ya ce ku yi Ya ce yana tabbatar muku duk wanda yake da hannu gurin yi muku wannan wallahi babu wanda zai bar duniya in mutum bai tuba ba sai ya wulakanta kuma haka aka yi duk wanda yake da hannu cikin yi musu wannan ɗaiɗai Allah ya dinga min su wallahi babu wanda ya bar duniya kafin ya bar ta sai da Allah ya wulakanta shi akwai wanda ma kukkulle su aka a ɗaki da za su mutu ba a yadda a yi mu'amala da su saboda sun zama abin kallo inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa shahid sai da aka rufe su aka dena ainihin masu mu'amala da su da za su mutu kuma Allah cikin ikon sa sunnar yanzu ta ci gaba da walwala yanzu haka haliyan dan sarkin shi wancan da ya zo daga baya ya karɓi sarautar ahlus sunna ne saboda haka wannan yana da ainihin wato ciki na haka kada ku ainihin wato duk tsoronsu na haka Allah madaukakin sarki da ya ce inna ma zalikum shaytanu kawai ku wannan shaytan ne asali inna harfu nasbin ne wa tawkidin wa mushabbahun bil fi'li amma idan ma ta shiga ciki wannan suna ce mata kafatun wa makfufatun anil amal takan hana harfu tawkidin yi aiki inna ma da kuma annama takan hana ainihin wato inna din yi ainihin wato ya aiki da haka zaɗin ismul ishara ne mabni na ala sukuni fi mahallin rafin mubtada lamun dinnan lamun ne lil bu'ud kafin kuma zamirun ne lil khitab mimun dinnan alama ne na ainihin wato jam'i ash shine kabar na ainihin wato mubtada na wancan ainihin wato zaɗin ina fata an fahimta kuma fi'ilin khawwafa yukhawwifu masdarin sa shine at-takhwif da haka ya ta'adda ila maf'ulun bihi ismaini yana yin ta'addanci zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu amma dan an kawo yukhawwifu awliya'ahu sai ba a kawo maf'ulun bihi na biyu ba sai malamai suka ce maf'ulun bihi sani muqaddar ne zaka kaddara shi ne inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifukum awliya'ahu na haka kum din sai zama shine fi muhalli na maf'ulun bihi awwal awliya sai zaman shine maqulun bihi sani ina fata an fahimta da haka Allah sai ce inna ma zalikum ash-shaytanu wannan fa shaytan ne yukhawwifu awliya'ahu yake tsoratar da ainihin yake tsoratar da ku wato wanda yake jibinta ainihin wato al'amuransa a ayoyi da dama Allah ta'ala ya ce alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai isa bawansa ba a wata kira'ar alaysa Allahu bikafin ibadahu ashe Allah subhanahu wata'ala bai isa bayansa ba wa yukhawwifunaka bil ladina min dunihi wa man yudlillahu fama lahu min had sannan Allah ta'ala yake cewa faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa ku yaƙi duk wanda yake majibintin shaytan ne dan shaytan yana da ainihin wato rauni inji Allah sannan Allah ta'ala ya ce ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun tunda shaitan ne yake tsoratarwa ko to yana da rauni sannan jama'a sa tababbiya ce Allah ta'ala ya faɗa yake cewa kataballahu la'agalibanna ana wa rusuli inna Allah ala qawiyyun aziz Allah ya ce na wajabta ma kaina wallahi sai na yi rinjaye ne da manzanni na inda Allah domin Allah yana da ƙarfi kuma gagarabado ne wanda ya fi ƙarfin kowa Allah ya kuma cewa wal yansuranna Allahu man yansuru Allah sai ya taimaki duk wanda ya taimaki addinin shi Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum Allah ya kuma cewa inna lanansuru rusulana wala sai mun taimaki manzanninmu walladina amanu da wanda suka yi imani fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da kowa zai halatto ya zo ya tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala dan haka sai Allah ya ce fala takhafu kada ku ainihin wato ji tsoron su dan haka wannan fa'ul din suka ce waƙi'a ce fi jawabi sharɗi muƙaddar akwai wani ainihin wato abin da ake ainihin wato ƙaddarawa don haka idan sun yi nufin kudu ji tsoronsu sai Allah ya ce fala da kafu ku don haka laɗin nahiya ce harfin nahiya wa tasmin ta kafu kuma fi'ilun ne mudari'un marfu'un fi'ilun ne mudari'un majzumun wa alamatu jazmin ya hasfin nuni bi annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il hum Shi ne ainihin wato fi mahallin nasbi ainihin wato maf'ulun bihi Allah ya ce fala takafuhum kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona. To to nan ne malamai suka ce tsoro da Allah madaukakin sarki yake magana ya kasu gida ainihin wato biyu na farko ita kanta kalman tsoron takan ɗauki ma'ana kamar haka na farko akan ce alkhawfu a ƙur'ani da ma'anan alqatlu walHazima. kisa da kuma karewa a gurin yaki na haka Allah ya faɗa ayoyin da muka karanto a baya cewa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i sai na jarrabe ku da wani abu sai ce min al na tsoro shine al-qatl wal hazima kisa da kuma karewa a gurin yaki Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bi idan wani al'amari ya zuwa mutane na tsoro shine karewa a gurin yaki ko kisa sai mutane sai su dauki al'amarin sai su yada yace walau radduhu duhu ar rasuli wa ila ulil amri san la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu sannan ainihin wato akan ce alkhawfu da ma'anan ainihin wato Ya ƙi shi kansa da kuma ainihin wato walkita. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a yace ashhatan alaikum yanzu idza dhahaba ka ta duru a taduru a'yunuhum sannan akan ce ainihin wato alkhawfu da ma'anan al'ilmu wadiraya. wa diraya Allah sai ya ce at-talaqu marratani saki ya kasu gida biyu akwai fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sai ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an kafa. illa an yakafa shine illa an yi alama sai idan kun ainihin wato sani Allah ya kima hududan fa fain khiftum da ma'anan fa in alimtum idan kuka sani kamar yadda ce faman khafa min musin da ma'anan faman alima idan zaka bar wasiya kasancewa na in na bar masa ba zai kiyayewa ba sai aka kawo khafa da ma'anan ainihin wato alima sannan akan kawo alkhawfu da ma'anan annaqsu Allah ya ce au ya'khudhukum ala takhawufin fa inna rabbukum la ra'ufur rahim sannan akan kawo alkhawfu da ma'anan ar-ru'bu wal khashyatu min al-adabi wal uquba wato tsoro daga ainihin wato azaba da ukuba Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a gurare da dama cewa ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum sai ce khawfan wa a wannan tsoro ne na azaban da ta shafi Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki sai ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha sai ce wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al-munsilina huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yanshiqu as-sahaba as-siqal wa min duka yana nufin wannan tsoro na abin da ya shafi ainihin wato hukuma Da haka malamai suka ce akwai tsoron da yake ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan tsoron banda Allah maɗaukakin sarki babu wanda ake ji irin wannan tsoron kamar kisar habila da kabila ɗayan ya faɗa da ya ce sai na kashe ka ɗayan ya ce la'in ba satta ilayya yadda ka li taqatula ni ma ana bi basin yadiya ilayka li aqatulaka in kai ka ɗauki makami dan ka kashe ni ba zan iya ɗaukar makami in kashe ka ba saboda me inni a Allah rabbal alamin saboda ina jin tsoron Allah ubangijin talakai to tsoron da yake yana da alaka da addini to ba a jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa yana sujjada ne ga Allah sai ya ce min dabbati wal mala'ikatu la yastakbirun mala'iku da abin da ke taka ƙasa ba sa girman kai ga Allah sai ya ce ya khafuna rabbahum min fawqi suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan wa yaf'aluna ma yu'maru sannan akwai al-khawf min al-azab jin tsoron azabar Allah a ji tsoron Allah dole ne sannan a ji tsoron azabar Allah shi ma wa shi ma dole ne da haka Allah madaukakin sarki zai ce kul ce musu a gairar lahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal yanzu wani Allah zan rika a matsayin wanda zai jibinci al'amarina bayan Allah subhanahu wata'ala wa huwa yudhim wa la yut'am shi yake ciyar da kuwa, shi kuma babu wanda ke ciyar da shi Allah sai ce kul ka ce inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikin ka ce an umarce ni in kasance ni ne farkon wanda zan miƙa wuya zuwa ga Allah ba zan kasance daga cikin masu haɗa Allah da wani ba Allah sai yake cewa manzon Allah kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ka ce ina jin tsoron Allah idan na saba masa a wani wuni ainihin wato mai girma in ji Allah madaukakin sarki sannan Allah ya ce kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim qulillah a'budu mukhlishan lahu dini ga Allah kaɗai zan tsarkake addini na in bauta masa wannan yasa lokacin da ya zo yana karanta musu ƙur'ani suka ce wannan ƙur'anin da ka zo da shi ya yi zafi ko dai a canja a kawo wani ko kuma wannan ɗin a ɗan ciccire wasu abubuwa Allah ya ce wa idza tula alaihim bayyana shi. in ana karanta wasu ayoyin mu da zina layar zuna da ka'ana wanda ba sa tsoron haɗuwa da mu sai cewa annabi ɗaya ita bi gai da haza au baddilu ka zo da wani qur'anin ba wannan ba wannan ɗin ko kuma dan tattanda shi Allah ya ce kulka ce musu ma kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya canja qur'anin nan ba yadda kuka ganshi haka zan karantar da shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma bana bin komai sai abin da aka mun wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron Allah in na saba masa ina jin tsoron wani wuni mai girma Allah ta'ala ya kuma cewa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi mati'ukum mata'an hasanan Allah sai ya ji yadda ku dadi ila ajalin musamma yace wa yuti kullu dhi fadlin fadla wa in ya ce in kuka juya ba fa inni kafu alaikum azaba yawmin kabir ina jin tsoron wani wuni ainihin wato mai girma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa haka shi ma cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ainihin wato annabi shu'aib ya faɗa haka shi ma wa ila madyana akahum shu'aiba fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhin ina jin tsoron azabar wani wuni da za ta kewaye kuwa da kuwa Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura inna akhdahu alimun shadid sai ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhira. zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wani ne in ji Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan akwai aya ga mutumin da ya ji tsoron azabar lahira Allah ya ce walladina yasaluna ma amara Allah bi an yusala sai ya ce wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su al suna jin tsoron Allah kuma suna jin tsoron mummunan ainihin wato hisabi dan haka Allah madaukakin sarki annabi Ibrahim ne tashin babansa magana cewa ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fa takuna lish-shaytani waliya ina jin ainihin wato tsoro sanan wa zukur aka adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah sai ci inni akhafu alaykum azaba yawmin azim Allah ya faɗa masu imani yace yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustafira sannan Allah madaukakin sarki yace wa ya qawmi inni akhafu alaikum yawmat tanar ranar kiranyi cewa inna nakafu min rabbina yawman abusan qamtarira wajibi ne a ji tsoron Allah wajibi ne a ji kuma tsoron wa tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala wannan wajibi ne sannan wajibi ne a ji tsoron tsayawa gaban Allah dole ne a ji tsoron tsayawa gaban Allah shi yasa Allah ya ce wala niskinannakum al-arda wala nuskinannakum al-ard min ba'dihim sayti zalika liman kafa maqami wa zan inna hallaka makiyanku ku kuma zan ɗauko kasa in ba ku ku shugabance ta amma Allah ya ce zan ci gaba da yin haka ne ga wanda ya ji tsoron azaba ta kuma ya ji tsoron ya tsaya a gabana sannan ya ce wa ma mana ana an nusula bil ayati illa an kazzaba bihal awwaluna ba abin da yasa da mutane suka ce a kawo aya ba mu kawo ba sai dan na farko ma da muka kawo sun ta. wa na samudan naqata mubsaratan fa zalamu biha Allah ya ce wa ma nursil bil ayati illa takhwifa in kaga Allah ya turo da wani abu a matsayin aya to ya turo shi ne dan ya tsoratar da mutane da ainihin wato shi Qur'ani ma Allah wa ya fadhakkir bil Qur'ani man yakafu wa kai wa'azi da Qur'ani ga mutumin da yake jin tsoron kecewa ta inji Allah Na haka aljanna ma sai Allah ya ce wali kafa khafa maqama rabbih jannatani duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya ji tsoron tsayawa gabansa to yana da ainihin wato aljanna guda biyu da haka Allah ya ce wa amma man khafa maqama Rabbi wani nahan anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'a dole ne a ji tsoron Allah a ji tsoron azabar Allah sannan a ji tsoron ranar da za a tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala wannan dole ne shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa وعد الله na الذين خافوا مقامه Allah ya yi alƙawari ga masu imanin da suka ji tsoron tsayawa gabansa wa addu fara'idahu suka ba da abin da Allah ya tsora masa na wajibi ya musu alƙawarin mai ya musu ainihin wato aljanna Umar dan Khattabi ya fita wata rana Allah ya ƙara masa yadda ila suƙi wa ma'ahu aljaru tare da shi akwai wani mutum ana ce masa jaru fa'ida imra'atun ajuza sai ga wata mata tsohuwa fa sallama alaiha umar sai umar yi mata sallama bayan ya mata sallama faraddat alaihi sai ta maiwa da umar sallama wa qala sai ta ce masa hi ya umairu do tsohuwa ce dakkijwa yana amirin mu'mina sai ta ce masa ya umai wato tasgiri na umar ta ce na san ka na gane ka wa anta tusamma umairan na san ka lokacin da ake ce maka umair tasiri na umar fi suke ukas na san ka a suke ukas a wannan lokacin tusari usbiya idan kuna kokowa da ƙananan yara ƴan uwanka kai kake ɗaukar sa kana buga su da ƙasa na san ka na gane ka na kiyaye ka tace falam ta zahabil ayyam amma kwanaki ba su wuce ba yau ta zo ta wuce gobe ta zo ta wuce hatta summita umar har gashi yanzu ana ce maka umar yanzu ya tashi daga umar ya komawa ya koma umar sun maƙalilun ta ce sannan bayan wannan kaɗan kuma summita amirul mu'minina sannan ainihin wato ainihin wato an ka an ce maka ainihin wato ainihin wato umar sai ta ce masa fattakin lahafin ra'iya ka ji tsoron Allah cikin shugabancin da aka baka wa'alam ta ce maka ka sani anna man khafa al-maut duk mutumin da yake jin tsoron mutuwa sai ta masa to kashi al-fauta ya kamata ji tsoron ranar da ran za ta kubuce masa in dai kana jin tsoron mutuwa to ka ji tsoron ranar da ranka kuma za ta kubuce dan dole sai ta kubuce din to a ina za ta kubuce wani lokaci baka sani ba sai yake cewa sai take ce masa ai fa baka Umar sai Umar yayi kuka fa qala al-jaru sai jaru yake cewa laqad tara'ati kin yi jara'a ala amirul mu'minina akan shugaban mu'mini hakkin sa shi kuka kuwa fa ashara ilaiha umar sai umar ya ilaihi umar sai umar ya ishara zo ga jarufin yace kalita falamma faraga lokacin da umar ya gama kuka kala sai yace amma ta arifu hazi wannan matar da ta zo take min magana tace ta sanna ina umay yanzu na tashi daga Umar na koma umar gashi dare yana zuwa wuni yana zuwa ban gushe ba haka ambace ni aka ce min amirul mu'minina ka san kowace mata ce wannan sai ce a'a sai ya ce masa hadihi khawlatu binta hakim wannan khawlatu binta hakim ce allati sami Allahu qawlaha matar da ta yi magana ma sai da Allah ya saurare ta ya ce matar da ta yi magana Allah ya saurare ta waye Umar kuma za ta yi magana ce ba zai saurare ta ba akan ta Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Yace to matar da ta yi magana Allah ya saurare ta yaya za a yi umar ya zo za ta yi magana sai ba zai saurare ta ba yana ba ta an fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace da haka Allah madaukakin sarki yace fala ta khafuhu kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in dai kuna da imani shi yasa in din harfu shartin ne wa jazmi da haka suka ce jawabu shartu muqaddar dalla alaihi ma qablahu jawabin sharadin an gogi abin da ke gaban shi yana nuna haka na haka da in an samu in a shartiya ana buƙatar jawabin sharti to jawabin sharti din mahazub dalla alaihi ma qablahu na haka in kuntum mu'minina fa khafuni in dai kuna jin in dai kuna da imani to ni kadai za ku ji tsoro na inji Allah subhanahu wata'ala na haka malamai suka ce to akwai kuma tsoron wani abu na duniya wanda zai iya cutar da kai wannan ba laifi bane dan ka ji tsoron sa ko kuwa an tashi tafsiri kana tafiya wani mota ta kwace mata yayo kanka tsayawa za ka yi sai ka ce to don kar a ce ustaz ya ji tsoro sai ka tsaya ka dimfari motar ai sa kai za ka ji ko kuwa wannan tsoro ne na ɗabi'a Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam sai ya ji wannan tsoron to saboda haka ko ana zaune kaga muciji ya gangaro zai sare ka ai dole ka tashi ko kunawa kar ka tsaya ka ce a ce to ai yanzu shikenan ustaz ya zama matsoraci a'a kar ka tsaya ya lafta ma tsara dan uwa ka ci gaba ka cika mu wannan ka iska kai wal da gaggauta kai gaba kullu to in tsoron abu na duniya ne wannan shine tsoro na ɗabi'a ba laifi a kansa idan mutum ya ji wannan ainihin wato tsoron wanda yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa fa in khiftun farijalan aw rukbana hafizu ala salawati was salatil mai wasta wa qumu lillahi sai fa in khiftun farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha da haka dama Allah ya san in za ku buga da maki akwai halin da za a shiga wani lokaci sai ka dan firgita sai ka dan yawa sai ka dan tsorata ko kuwa wannan yana daga ciki da haka ana nuna cewa lokaci ya ja amma da da lokaci da mun kawo ayoyi da dama wanda yake da munasaba irin wannan tsoron da hatta annabawan Allah subhanahu wata'ala irin wannan tsoron ne annabi Ibrahim sanda mala'iku suka je masa ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بإجل هني فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأولس منهم به tsoro sai ya kama shi wannan tsoro ne na tabiya na haka a babin addini karka ji tsoron kowa in ba Allah ba ka ɗauka cewa akwai wani wanda yake da tasirin da ya isa ya maka abin da Allah bai kaddara siyasa ya same ka ba wannan shine abin da ba a bukata amma tsoro na ɗabi'a abu ne kasan zai cutar da kai ka gan shiga nan zuwa to ka kauce ka bashi guri kuma dan ka ji tsoron wannan abun babu wani wanda zai ce kayi ba daidai ba baka ainihin wato kyauta ba Allah ta'ala ya hore mana ya zaman to shi kaɗai muke jin tsoron ban da shi ba ma jin ainihin wato tsoron kowa akwai wasu za su zo su yi maka barazana da shehi ko wali a ce idan waliwa ne ya fushi da kai ya fusata arziki ma ba za ka samu ba ƙarya ne yawa kuma wai in walewa ne ya fushi da kai ba ma za ka cika da imani ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne wannan magana ko kuwa ya sa maka ce duk wanda ya taka Allah ka taka shi ba abin da zai faru wannan ita ce magana saboda haka wani ma wai sai a ce ya fushi da kai ko zai tsine ma wani ma shi a kan shi ma tsinanne ne tukunna to tsino, tsinanne nan tsinanne ya tsine ma to me za ba abin da za ta ma wannan saboda haka Allah ta'ala ya samu dace mutumin da bai rike Qur'ani da sunnar manzon Allah ba ya zama tantirin zindiki to yau kuma shine za a ana ma barazana wayan baka lallaba shi ba sai tsini ma ba za ka albarka ma ƙarya ne Allah ta'ala ya musa kuma idan akwai wanda yake ganin cin mu da shan mu da arzikin mu yana hannunsa ne to in ya isa ya rike cin da shan arzikin ya daina zuwa ya gani wannan shine saboda haka mutum ya daina na zato ga Allah lokacin da kowanne daga cikin mu nan sanda Allah madaukakin sarki zai halicce ka bai shawara da kowa ba ka kalla ka gani tun kana ciki fa Allah yake ciyar da kai hanya ɗaya ta abinci ta cibiya sai da kai watanni daga lokacin da ka zama mutum kana cin abinci kana zuwa duniya da Allah ya kwatin din hanyar ya yanke ta ka daina cin abinci ta cibiya sai aka buɗe maka hanya biyu aka buɗe ga nono ga ruwa kana sha yanzu hanyar da ka samu yanzu ba tafi wacce ka baro ba tafi sannan kana yin gaba da ka daina shan nono da hanya biyu daga abinci daga ruwa sai nono ka sha da an yaye ka sai zaman to zaka iya cin kaza zaka iya cin kaza zaka iya cin kaza da ka bar wannan hanyar ta shan ta shayarwa sai kaga hanyar da zaka tarar a gaba ta fi hanyar da ka yi ta fi hanyar da ka bari kana nan kana nan da ka bar wannan sai kaga to wai Allah da ya kula da dan adam a irin wannan matakin wai ba zai kula da shi ba ya ba shi kulawa a lokacin da ya girma wanda ya kula da kai a lokacin da kai ba kowa ne sai lokacin da ka zama wani abu kuma zai wulakanta ka to saboda haka a daina muna na zata ma Allah zato kar ka kaddara cewa akwai wani wanda wai in ba shi ba za ka rayu ba kar ka sa akwai wannan mutumin dan san da Allah zai halicce shi bai shawara zai halicce ka bai shawara da shi ba Allah ya sa mu dadi kamar yadda muka ce wannan santa tana neman kuɗaɗe da kayan sawa da kuma abinci dan tallafar gajiyayyu da kuma marayu da haka idan za a ci gaba da wato gunguru mana kudade lambar wannan account din wato 00 guda hudu sai 18 sai ainihin wato 6 a 4 sai 6 sai 5 wato da hausa sifili guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida sai biyar sannan muna sanar da mutane cewa da safi a masallacin zaidu bin sabit da ke unguwar dosa muna wa mata tafsiri daga karfe tara da rabi zuwa illa masha Allahu wanda suke tsallaken riba kaduna wato hayan dan bushiya kekewa da kuma kekibi da ka daure muna yin tafsiri a hayan dan bushiya masallacin wato ma'assasa ta Imam ahmad masallacin wato Imam ahmad sannan layin sabon gida abu layin abubakar suleiman bayan sallar la'asar allah ta'ala ya samu suka da imani da aiki mai kyau to na manta sunan banki masjidu wa sunan wato jaiz bank sunan banki kenan barakallahu fikum malam yusufa sannan sunan banki jaiz bank sunan na ainihin wato account din masjidu ahlul baiti wa sahaba Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh